الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أدب الخادم باب أدب الخادم باب اللدب تدى ميمك هدما تربية na faɗa na sha mana cewa daga cikin ma'anonin al'adab akwai at-tarbiya al'adab at-tarbiya babu ladabtar da me maka hidima idan me maka hidima ya yi laifi to babu laifi ka ladabtar da shi shi ne duk da dai ya kamata ne ce babu ta'adibil khadimi in an ce a ta'adib to ya fi fa'idantar da cewa an ladabtar da shi ɗin kaga da hausa ma an masa ladabi shi kuma ita ita kuma ladabtarwa tana da fuskoki da yawa za a iya ladabtar da mutum da magana sannan za a iya yi da duka حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله بن قسيط قال يزيد بن عبد الله بن قسيط يشي shine hadisi shine asarin nan ya tsaya a kansa me Ya ce arsala abdullahi ibn umar gulaman lahu na abdullahi dan umar ya aiki wani bawansa gulam nan bawa kun sa akwai hadisi da yace la kula abdi walakin qul gulami in zaka kira bawanka ka ce abdi yana ɗaya daga cin almanahi lafiya amma lafazi ne na makaruhi ba lafazi ba ne na haram idan mutum ya ce ma bawansa abdi bai yi laifi ba amma makaruhi ne in son samu ne ka kauce ma ce ma bawanka abdi in ana da bawa ka ce masa gulami mun gane ai to shi ne ai arsala abdullahi ibn umar gulaman lahu bi zahabin au bi waraqi au bi waraqi sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ya aiki wani bawansa da zinariya ko kuma azurfa fasarafahu sai je canza masa wannan ya canji ya je wajen yan canji aka canza masa fa an zara bis sarfi shikenan sai ya bada aka yi jinkiri cewa gashi a canza ya bada zuwa wani lokaci za a kara masa kaza misali ya ba da naira dubu goma a canza masa amma idan aka tashi yi to za a kawo masa dubu ɗaya za a ba shi dubu goma sha ɗaya kun san dama ai riba kala biyu ce ko akwai ribal nashi'a ce akwai ribal fadl wasu malamai sun ce akwai ribal abu'afi al-muda'afa أما أن النسيئة إتش تكي زما الأضعاف المضعفة إيه. غيب الفضل إتش غيب الصرف غبد أكي تشنجي صلى تازو قرما كوببا ينا sanya amfani da sababbin kuɗi ɗan naira ɗari ɗari misali sai je dubu ɗaya sai ya ba shi ɗari ɗari guda tara sababbi ribar sarf haramun ne haramun ne akwai ribar nasi'a ita ce ribar dai wancan canji ke jawo ta wannan kuma me bashi wane zai ranta ma wane dubu ashirin bayan wata ɗaya zai dawo masa da su amma idan ya tashi da masa da su zai da masa da dubu ashirin da biyu wannan dubu biyun sun zama sun zama riba riba haramun ne haramun ne to riba al'adu'atil mudha'afa shi kuma me bashin ne ake badawa za ka dawo da naira ashirin da biyu a lokacin da ka karɓi naira dubu ashirin bayan wata biyu misali to idan wata biyu suka ƙare bai biya ba sai ya ce masa an ƙara dubu biyu an ƙara ma wata biyu shine al-adhaful mudha'afa ya ayyuhal ladina amanu a ta'kulu riba a adhafan qalan to shi ne to sai sayyidina Abdullah ibn Umar da ya aike wannan bawon nasa shi yana ganin ya ji ya burge shi sai je ba da kuɗi canji da ya ba da kuɗi canji sannan kuma ya yi inzari cewa zai dawo za a ƙara masa wani abu faraja a ilaihi da ya dawo wajensa sai ya ba shi labari fajala da hujaldan waji'an ya zane shi ya masa bulala bulala wacce take mai raɗaɗi ya faffasa mishi jiki ila haka in aka yi fasara za ta fitowa ko barban waji'an ya masa jaldan waji'an bulala ya masa mai tsanani ya faffasa masa jiki wa qala sai ce izhab fa khudh alladhi li wa la tasrifu yace je kai kawo min kudi na ka kai canji kakka canza mun ban su shi yasa malamai suka ce ba za ka zo shagon mutum ba sai ka mika masa dubu ɗaya sai ka ce dallawa na ban canji sai ce to wallahi ba canjin nan ko ba su kai ba ba su kai ba shi nan sai ya ɗauko sai ce nawa kake da su sai ce ɗari shida ne sai ce to kawo shi kuma zai an shi dubu ɗaya ya ajiye kila ma ya ba ta a cikin asusu an jima kuma zai tafi kasuwa ya tattara ya tafi da ita ya je ya siyayya ya ci riba malamai suka ce bai halasta ba sai dai ya ba ka rancen ɗari shida ka tafi da dubu ɗayanka in ka samu canji ka da masa da ɗari shidansa ya ba ka bashi kenan ba canji ba kun gane wannan wannan yana faruwa sau tari a tare da mutane sai ya aisha dubu ɗaya akwai damuwa fa manzo Allah sallallahu ya ce riba babi saba'inci. mafi karanci ka an rajulu bi ummihi kamar mutum ya lalata ya zina da mamarsa shine mafi saukin riba kuma riba babi ne babi ne mai duhu shi yasa za ka ga mutane sai su ta zagaye-zagaye sannan wani hadisi duk da albani a wasu littafansu ya raunana hadisin ci ati ala nasi zamanun ma min ahadin illa akalin riba wa ya afulhu a asabahu min ghubarihi zamani zai zo ma mutane kowa sai ya ci riba in baka ci ba to sai sai ribar ya shafe ka kaga mafi karanci shine yanzu ka kowa yana huda da banki ga fasar hadisin ke. kowa na da banki albashi banki ajiya banki komai banki su ce ma ai suna da asusun gata na biya ma 'ya'ya kudin makaranta ka je ka yi rijista 'ya'ya biyu kai ma'aikacin gwamnati ne da albashin ka ya zo sai a fita wancan a samu naira kaza wancan an samu shi ne karatun 'ya'ya A asabahu min rubari yusibuna min gubar riba shi na am abaina Allah shi kyauta to kun ga wannan dai mahallin shahid shine fa darabahu fa jaladahu jaldan waji'an kaga yajuzu ta'dibu al-khadim idza asa za a iya ladabtar da shi idan ya saba eh laifi حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي أن Abu أبو مسعود وعنين أبو مسعود أقبة بن عمرو هو أقبة بن عامر أبو مسعود أقبة بن عمرو هو أقبة بن عامر wannan sai na faɗa muku har sai da na ce ɗayansu yana cikin magoya bayan sai da na ali ɗaya kuma yana cin magoya bayan sai na mu'abija haka Allah ya kaddara musu wanne ne a cikin su abu amr abu mas'ud kai uqbatu bin amir ko ko uqbatu bin amr sun biyu ne har na kara muku nasu akwai kuma uqbatu bin nafi wanda an yi sabani akan suhbatsa manta <laughs> shakun aw mutahaqqiq أو متيقن متحقق <laughs> حدثه شيء كنت أضرب غلاما لي يتينا كثن شيء دوكا ونباوانا فسمعت من خلفي صوتا كوثين تبايانا أنا ممغانا إلم أبا مسعود كثني يا كي أبو مسعود إن الله أقدر عليك منك عليه جلاغر شف larabcin manzo Allah ta samai lallahu aqdaru alayka minka alayhi <laughs> manzo Allah ta yace wallahi Allah ya fi iko akan sa fiye da kai ko da ka da kai da shi duk Allah ya halice ku dukan da kake masa yayi yawa faltafattu sai kawai na waigo fa iza huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kawai naga annabi sama ne ashe yake mun magana sai kunya ta kama shi qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah huwa hurrun li na in tashi dan Allah shi yasa limamin muslim a sahihin sa sai da ya babi cewa kaffaratu babun kaffaratu uqubatil khadimi itquhu idan ka cutar da bawanka kai masa hukubar da bai cancanta ka masa ba to kawai sai ka ce ka yanta shi sau da kawai sai ce fa huwa hurru li wajhillah ya ma'aikin Allah na mai da shi yantacce dan Allah فقال أما لو لم تفعل لمستك النار mun shi ce wallahi da baka yi haka ba da wuta ta shafe ka Sau da ka masa abin da ya wuce gona da iri au la hatkan na'u. ko kuma dai da wuta ta shafe ka da wuta ta lullube ka Ka kaga abin yana da haɗari kenan saboda ka ya halasta a duci bawa ya halasta a duci ɗa ya halasta a duci almajiri amma dukan da za a masa a masa dukan da ba zai cutar da shi ba kada a ce an duki mutum an ɓalla shi ba daidai ba ne ko a je a duke shi a wajen da zai zama masa bala'i a rayuwarsa kaga duka a kai malaman tarbiyya sun ce kwata-kwata ai shi yasa mazan sama ya hana duka a za mu gani to sun ce yara an yi wani bincike a nan staff school aka zo aka gwada yara an ce kashi casa'in da wani abu na yara duk suna da ciwon kunne kuma abin da ke jawowa shine duka a kai kaga ba a duka a kai sai a duki mutum a hannu ko a duke shi a kafa ko a duke shi a jiki idan ɗalibi ya ce bai san a duke shi a hannu to a duke shi a hannu idan ya ce bai san a duke shi a jiki a duke shi a jiki saboda ya fi jin haushi ai ana duka ne don a ji haushi a bar abin da ake yi shi ne dalili amma ba a duka don a more kai ba ka duka don ka fanshi haushi a matsayinka na mai tarbiyya kana duka ne a matsayin jin kana kana kana kana masa ne domin ya bari ya bar abin da yake in ya bari shi kenan me yasa za a duke shi Shi ne ai masu hikima suke cewa law an an-nasu lastaraha al da mutane za su makansa adalci duk da an kulle kotuna alkali bai da aikin yi wani lauya wani lauya da aka da aka faɗi wannan magana ya ce kada Allah ya sa fi adalci mu ai ba za mu ci abinci ba fi adalci kuma a ce ba alƙali ai shi kenan to mu ci me hmm? babu la ta kulka bahallahu wajahu babin da ke cewa bai halatta kai ma wani addu'a ka ce qabbaha Allahu wajhahu ba bawan ne ko ɗanka ne ko wani kakka ce ma wani qabbaha Allah wajhahu Allah ya muna na fuskarsa kaga shi shi hudaya ai ya ce ma kansa arali wajhan qabbaha Allah khalqahu wa qubbiha min wajhin wa qubbiha hamilu ya ma kansa mummuna addu'a yace ya ga yana da wata fuska Allah muna na halitta fuskan nan ce tir Allah ya kara ma mai fuskar muni kuma Allah ya kara ma mai ita haka yi makansa hudai'a ba shi za wani in ya tashi fadin sunan sai ce hudai'a baya cewa hudai'a sai ce hudai'a hudai'a من الخطأ بقى حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قبها الله وجهه kada kai ma wani addu'a ka ce Allah ya muna na huskarsa dan me zaka masa wannan addu'a ka ce Allah ya muna huskarsa in ka ce Allah ya muna huskar mutum kada a ganshi kenan a ji a yi soyayya da shi ka ce duk wanda ya ganshi ya ƙi shi fatan da kake kenan sannan ƙarshe kuma ka ce Allah ya ƙi shi حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال لا تقولن قبح الله وجهك قد شيء ما قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك akwai masu irin zagin زاجن hausawa ba idan ya tashi sai ya tsallake بابا ke ce wanda ya haifi babanka kaza ko ba suna ana yin haka ba to shi ne wai sai laraba suna da wata mummunan addu'a suke su ce qabbaha waje haka wa wajha man ashbaha haka. duk wanda fuskar shi ma yi kama da taka to shi ma Allah ya muna na fuskar shi kaga wani mawaki cewa yana magana da masoyinsa sai ce tashabbahta a ada'i fasirtu uhibbuhum yace kai masoyina ne amma a fuska wasu makiyana kayi kama da su ko sun yi kama da kai kawai sai na canza su ma sai na zama ina son su saboda wannan sun yi kama da kai a fuska to nan shi wai wa qabbaha wajha man ashbaha wajhaka ko wa wajha man ashbaha wajhaka fa inna Allah azza wa jalla khalaqa adama sallallahu alaihi wa sallam ala suratihi domin Allah ta'ala ya halacci annabi adam alaihi salam akan surar dan adam wannan ɗaya daga cikin fasawurin da aka yi ke akwai fasawuri al-imam an-nawawi ta'ala a cikin shahu muslim ya kama ganganu sannan as-sayyid fadlullah al-jilani a cikin fadlullah samad shi ma kama ganganu da malamai suka yi akan sharhin wannan hadisin fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi akwai wannan da suka ce ai fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam akan surarsa akan sura Allah sai suka ce sura ai ala sifatihi suka yi tawili suka ce siffar siffa ake nufi ba sura ba siffa Allah na da ilimi ya ba annabi Adamu alaihi salam ilimi Allah mai kudira ne ya ba annabi adam iko irin nasa ko to wannan fassara ɗaya daga ciki na. amma dai fassara ce da ba ta daidai ba so daga fassara da tafi daidai ita ce damiri na komawa zuwa ga annabi Adam alaihi salam fa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi Allah ya halicci annabi Adam akan sura annabi Adam saboda ka ku ƴaƴansa ne yadda kake ganin mu nan to haka annabi adam alaihi salam yake a suharsa amma wani ya fi wani tsawo wani ya fi wani gajarta wani fari ne wani ja ne wani algashi wani kore kore wani baki ne duk Allah haka yayi mu ga kuma haka yake son ya gan mu to shine khalaqa Adamu ala suratihi saboda in ka ce wa wajha man ashbaha wajhaka to hadda wa kake nufi kenan hadda annabi adam alaihi salam domin annabi adam akan suran ba aka halicce shi in an ce sura yadda ka ga hancin ka anan tsakiya yake hancin mu ko hancin kowa tsakanin goshin shi yake da bakin sa ba wanda hancin shi anan yake ai a goshi ko misali to shine ala suratihi din da ake nufi sura annabi adam amma ba ana nufin tsawo ba domin cikin mu nan ba wanda Allah ya halicce shi akan tsawon annabi adam annabi adam alaihi salam Allah ya halicce shi tsawon shi sittuna zira'an kafa sittin ne annabi adam kafa sittin haka hula sittin tsawon annabi adam sannan kowannen mu ba zai shiga aljanna ba sai an mai da shi haka daɗin aljanna wannan mutum da kaɗanci wani abu shi kenan mutum bai saba ci ba zai cikin shekumbara yanayin halittar mu ne mun yi kankanta kuma manzon sama ya tabbatar da cewa tun daga annabi adam Allah yake rage halitta take ƙasa take ƙasa take ƙasa take ƙasa har zuwa tashin alkiyama wadata ba in an ce sura ana nufin yanayin mu kunnuwan kowa a nan suke aiko gefe ko ba haka bane sannan a cikin a cikin yan adam ba wanda kanshi a ƙasa yake kafafuwan shi a sama shine ala suratihin da ake nufi sannan kuma annabi adam na da yatsu goma biyar a dama biyar a hagu kowannen mu ai haka ne duk wanda ka ganshi ya wuce haka to ya saba ma ya zama shaz ya zama ba ya zama shazi ya zama ba ban bara kwai mun gane to wannan fassara ita ce tafi zama daidai so da kaga ashe fuska tana da daraja babul yajtanibil wajha fi dharbi babin da ke bayani akan cewa liyajtanibi ad-daribu ko alwajha hafi darbi kenan babin mutumin da zai yi duka to ya nisanci wuya ya nisanci fuska kakka duki mutum a fuska ba a duka a fuska ba a mari mari haramun ne a musulunci ba a mari a fuska حدثنا خالد بن خالد بن مخلد مخلد حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد da babana da sa'idu su suka ban labari an abi huraira dukkanin su almajiran sayyidina abu huraira ne anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallama qala yace idza daraba ahadukum khadimahu falyajtani bil wajha idan dayan ku zai duki ne masa hidima ko ɗansa to yame ya nisanci fuska kada ka duki fuska sai samun su mai ce wala tadribil wajha wala tuqabbih kakka bigi fuska kuma kakkai taqbihi kace dalla ki bigi bigi fuska kamar kamar an kamar an kona leda baka yi haka to da wa kace ba daidai bane yi ma Allah ta'ala shi shigi a cin halittarsa kyan fuska na da kyau ana son kyau kowa na son kyau ba wanda zai son kyau amma kuma in Allah ya halicci wani haka yake son ya gan shi haka ya ga dama ya gan shi to ba daidai naka bane ka riga aibanta mutum a cikin halittar da Allah ya masa haddathana Khalid shine dai Khalid farkon sa qala haddathana Sufyan an Abi Zubair an Jabir qala مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدابة يدخن من خراه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدابة an wuce da wata dabba a gaban manzo Allah sallama dabba kamar jaki shaki asali shine dabba a larabci idan balarabe ya ce addaba yana nufin jaki alhaƙiƙar lugawiyya kenan alhaƙiƙatul lugawiyya kenan amma ƙur'ani ya zo da wata haƙiƙa alhaƙiƙatul ƙur'aniyya duk abin da yake takawa a ƙasa sunansa dabba dabba su kuma malaman fikihu alhaƙiƙatun shar'iyya sai suke cewa duk abin da ake hawa sunansa dabba to shi sai su kawo wani wasa kwakwalwa idan mutum ya rantse ya ce wallahi yauma la arkabu dabba ce wallahi yau ba zan hau dabba ba sai ka gan shi akan doki ko ka ganshi ya hau raƙumi to hal yukaffir halhanata kenan a nan za a yi tablibin alhaƙiƙatun lugawiyya ko alhaƙiƙatun shar'iyya alhaƙiƙatun shar'iyya duk abin hawa dabba ne amma alhaƙiƙatun lugawiyya jaki suke ce ma dabba fatamarraktu fi sa'idi kama tamarragu dabbatu in ji sayyidina ammar radiyallahu anhu kun ga wannan sai ku je ku karasa kad wusima an yi masa zane da an zazzane shi shine wasmun aiko an masa zane sannan yu da khanu min kharahu saboda tsananin yadda saboda ya tsananin irin ɗaurin da aka masa har ya kasance hancin shi na fitar da hayaki hanjin wannan dabba kun ga yanzu nan in kun lura da larabcin dabba aka ce amma sai aka ce yudakhalu qad wusima sannan aka ce yudakhalu min kharahu wa ake nufi wa gano waye kenan dabbatun aka ce murra ala nabi sama bi dabbatin sai aka ce qad wusima ba qad wusimat ba sannan yudakhalu min kharahu ba yi da min haraha ba jaki ke na alhimar <laughs> jaki ne an jaki ne kawai nan shi ne jakin ne nan da gashi nan kawai aka ci amfani da namiji قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من فعل hada. Allah ya tsine ma duk mutumin da ya aikata haka la yasimanna ahadun alwajha kada wanda ya sake zazzana fuskar dabba wala ya yadribannahu kuma kada ya rika duka yana hawa ga duka ga abin nan wata rana manzo Allah sallallahu ya taba zuwa ya taba zuwa ya kai ziyara wata unguwa unguwar mutanen a garin Madina shikenan kawai sai aka ga wani raƙumi ya zo kusa da shi yana hawaye manzo Allah sallallahu hadisin yana cin musulun manzo Allah su sume ce liman hadal ba'iru wannan na nawaye cikin hushi فقام fatan من الأنصار فقال لي ya rasu الله ce من ذا Allah na wani matashi wani ne ce to ya kawo kukan ka cewa kana cutar da shi kana dora masa kaya wanda ba zai iya dauka ba waɗannan bayan Allah ne Allah ya halicce su dan ku so da ku hausu kuna tausasa musu ku ɗora musu kaya kuna tausasa musu sannan ku yanka su kuna tausasa musu kage ina ga za ka ga yadda mutane suke ɗaukan kaji a ɗau kaji mu a ƙasar mu ma ba kajin ba 'yan adam ɗin ne ake dama maguzawa to kaga tun da an maguza ɗan adam dan an maguza dabba kaga ba wani bakon abu bane shi yasa za ka ga duk ba a damu ba ɗau kaji goma sa su a jujjuya kawunansu a ɗibi shanu a tura su a cikin tirela wuyansu na waje haka a saman ƙarfi a budin mota daga nan haka za su tafi Legas. a ɗibi jakuna haka to kaga duk wannan abubuwa ne ga suna ba ma cala haka ake ta yi